هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب يا كي سليمان wannan kyautar mu ce wadda muka baka domin amsa abin da ka nema don haka ka ba wanda ka ga dama ka hana wanda ka ga dama ba za a yi maka hisabi akan bayarwa ko hanawa ba